بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابق إلى وتر الشعبان أوتر آه، شوال hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da 20 da watan shida shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba a daidai wannan lokaci bayan sannan magariba zuwa isha'i wannan shine darasi na shida a cikin littafin wato a kamus siyam sittin min shawwal na fadilatul doktor sami bin muhammad as-sughayr Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi kafin mu ci gaba da karatu suke biye da mu insha Allah a ranar lahadi mai zuwa jibi kenan za mu koma karatu masallacin matasa kamar yadda muka saba yi sannan ranar litinin za mu koma karatu na hukumatun mana tare masallacin malam hamsa al yau na sanar alibaci na san nasu sani an jima ranar talata za mu koma karatu a masallacin ɗan kudiyo ranar laraba za mu koma karatun masallacin abubakar siddiq da ke sabuwar kaduna kadauri. daure sannan ranar alhamis ya mu da wannan littafin za mu tura juma'a alhamis juma'a asabar har sai mun gama insha Allah wannan shi sannan na biyu je bayan an tashi dan uwa malam mahi bai dawo ba yau ya nabbahar da ni wani abu kuma na fahimci cewa da gaske na ya kuskure wajen fassara din ilimi kuma dole mu yi gyara idan an samu kuskure a shafi na 26 lokacin da nake fassara hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa dakala alayyan nabi sallallahu alaihi wa sallama zati yawmin faqala sai yake cewa hal indakum shay'un a wajen ku akwai wani abu fa kulna muka ce la qala sai ce fa inni idan sa'imun thumma atana yawman akhar fa qulna uhdiya lana haythu to kalman haythu shine malam mahiyan a hmm. duba kasa sai na wato naman akuya to na fassara ne wacce take gamammiya amma in kuka duba za ku ga gashi nan alhaisu bi fathil ha'il muhmala ita ha'un ɗin idan aka yi mata ainihin wato fataha shine at-ta'amu al-muttaqadu min at-tamri abincin da ake yin sa daga dabino sannan wal a haɗa shi da cikui wa saman da kuma mai sannan wa qad yu'khadu ko wa qad yuj'alu wa al-aqdi ad-daqiq wani lokaci akan sanya a maimakon cikui din sai a sanya gari wani fasi kalman fasira ma ba hausa ba ne larasi da Bahaushe ke cewa Fati, sau da aka dabu abincin da zai zama wajen haɗa shi an har haɗa abubuwa da yawa ba shi wani Fati? Sai sa akwai fatan nan fatan doya ko akwai fatan kaza akwai fatan kaza dama kalman da aka da abincin da aka haɗa wani abu da wani abu wajen yi shi aka kaskarya shi tunda alfasiti masdar ne na fattata yufattiki ko don haka a kamar yadda wancan ke ta ta ko adakal ayyam fatta wa tanhitu ismaka sa'atu na haka wannan ya zo cikin annihaya fi garibul hadisi hmm. al-harawi ya faɗa yace idan an ce alhaisu shine taribun min aslaf naman da aka haɗa shi da abubuwa wajen dafa shi ake ce masa alakfa alhaisu amma dai malamai sun ce wannan ma'anar da shi ibnu asir ya kawo cikin littafin su algari ya kuma dama a nan wajen mun faɗa mun ce idan mutum ya karo da kalma irin wannan to sai ya kokari sai ya koma zuwa ga littattafai na malaman hadisi kuma kamus na su da su kuma suka ainihin wato faɗa da haka ɗan uwa malam mahi Allah ta'ala ya saka masa da alheri shi yasa wannan alhaifu ɗin suka ce akan ce haka shai'a bishai shi ne idan kala tsaho bihi idan ka takuɗa wani da wani abu sannan akan ce hasal haif wa huwa samarun ko tamarun yukulatu bi samanin wa daƙiƙin wa yi ujanu abinda ake haɗawa da dabino a cakuɗa shi da gari da mai sai a daskarar da shi shi ake ce masa ainihin wato alhai sannan akan ce hasan habala shine idza fatalahu idan mutum ya kama igiya itufka ta bai tufka ta da kai ba sai a ce hasa to wannan sannan dan uwa malam ta kurshi ma ga yakin a zaune yayi gyara Allah ya saka masa da alheri lokacin da nake ta cewa waqida sai shi yana ganin zai fi ya zama waqida saboda qada akwai yaqudu qiyadatan wannan na shugabanci ne shi an ga fahimta hari ƙada ya ƙudu datar shi yasa in aka samu kwamanda aka sake sai a ce masa alƙa'idu jagora ko to wannan za ku kuma ajiwafi ne wawi amma akwai ƙada ya ƙidu ƙaidar shi ne na ɗauri to a maimakon mu ce wa ƙida duk da zai iya ɗaukar haka to ɗora shi akan fi'ili sulasi mudaf ɗin ya fi ba ma'ana in an ci wa ƙuyida don haka dinda muka karanta a baya wakila to ya kokoyi da zai fa zama daidai dan uwa malam ku gashi can a zaune shi wannan gyaran shi ma Allah ya saka masa da alheri to mu wuce mu tafi inda daga inda muka tsaya an gane da haka kofar mu a buɗe take duk wanda ya kawo gyara za mu karba ko kuwa yawa a mu ba fuka ha'u bane ba ba fuka ha'u yan kifadi bane wanda ba sa karban gyara yau da aka zama na goma da zami akwai ɗan uwa mala alƙasar da wasu da suka yi mulahazar abubuwa sai idan mun zo za mu faɗi gyaran da aka samu saboda ilimi amana ne an gane Allah ala ya samu dace tunda mu ba annabawa bane ba Allah bane ya aiko mu ba mu kallafa mu kan mu cewa ba za mu kuskure sai yasa da budaddan kirjin mu duk wanda ya kawo yace ga kuskure wasu ma suna mana gyara na karatu amma ba sa so mu faɗa sai sun haɗa mu da Allah su wannan matsalar a waje kara ya kamata a gyara amma abin da muke so don Allah malam a gyara kawai ba sai an kira suna ban mace ko shi kenan mun karba na a gyara ba shi kenan ba to a ajiye idan ba amanta ba matsalar da muka ɗauko shine hukuma siyamu sittin min shawwalin ba da shawwal hukuncin yin azumi shida a cikin wannan wata na shawwal idan mutum bai samu yayi ba bayan watan shawwal zai iya yi mun ce malamai sun yi saɓani kan wannan matsalar ko mun kawo dalili na farko akwai malaman da suke ganin Tunda azumin nan na nafila ne idan ta kubuce maka baka samu yi ba cikin wannan watan za ka iya rama ta a wani wata wanda ke biye da mu matsalar ba bakuwa ba ce idan yanzu ka duro karatun to shine abin zai zama maka bakwa sai ka koma ka saurari karatun jiya ko kuwa mun kawo dalili na farko kuma sun kafa hujja da maganar annabi hadisi na ɗaya da na biyu da na uku ko to sai hadisi na nawa na hudu حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي man nasiya salatan duk mutumin da ya manta wata sallah kun ga man sharaɗi ne salatan na kira a siyaki na sharaɗi to fali salliha da dakaraha to ya sallace ta idan ya tuna ta la kaffarata lahu illa zalika ba shi da kaffara akan wannan bashi da kaffara sai wannan eh? La la kaffarata laha babu kaffara gare ta illa zalika sai wannan wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitabin mawaqit as-salat bab man nasiya salatan falyasalli idan zakara idan mutum ya manta sallah isallace ta hakan wa muslim fi kitab al-masajid bab qada'i faita babin da ke magana akan biyan sallah wacce ta kubuce wafi ruwayatin a wata ruwaya annabi ya ce idan raka da ahadukum idan ɗayanku ya yi bacci an salati ya bar sallah au gafala anha ko kana. wannan gafala din da ma'anan ya manta ba kawai aiki ya mayawa yawa ba shine rafkanan ka ce baka da lokaci to falisalliha falisalliha idza dakarha ya sallace ta idan ya sana ta wancan raqada bacci kamar yadda Allah ya ce wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud ka tsammanin cewa a farke suke amma bacci suke qalu man ba'athana min marqadina sai yake cewa idza zakaraha fa inna allaha yaqulu saboda Allah yana cewa aqimis salata da zikiri ka tsaye da sallah saboda tunawa da ni to sai yace fa hadhihi an-nusus wa inna an-nusushin tadullu tana nuni alama shuru'iyyati qada'i akan shar'antuwan biyan ma fata abinda ya kubuce min al-ibadati na ibadodi wa anna zalika kuma yin wannan hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam shirya ce ta annabi an samu wasu ibadojin na nafila ne amma idan annabi bai yi su ba a lokacin su sai yi su a wani lokaci fa yakunu siyamu sittin min shawwalin kazalika dan haka suka ce azumin kwana shida shi ma kazalika in wani uzuri igitta ko rashin lafiya ko kaza baka samu yi ba cikin wannan watan a wani watan sai ka yi me idan fata li udrin fa innahu yuqda idan ya kubuce saboda wani uzurin to ana iya biya wannan maganan ya zo cikin laqa'iful ma'arif da kuma sharhu al-mumti wannan sharhin mumti littafi ne na hanbaliya alqaulus sani inda mun ji magana na farko malaman da suka ce ya halatta da dalilan su ibada ta nafila da ake yi idan baka samu yin ta a wani lokaci ba za ka iya yin ta a a wani lokaci alƙaunin sani magana ta biyu annahu la yujzi bai isuwa wala da fadilatu mutlaqan kuma ba za a samu wannan falalar ba mutlaqan gabaki ɗaya sawa'an kana li uzrin amla kana da uzuri ko baka da uzuri in dai ta wuce ta wuce in kai a wannan lokacin wanda ba wannan ba ba za a karba ma wa huwa madhhabul hanafiyya kuma wannan mazhaba ce ta hanafiya ya zo a cikin al-bahr da kuma alfatawa alhindiya fi zahiri kalamihim wal hanabila kuma ita ce fahimta ta da hanabila amma kakkumanta a magana wanda ya kafa hujja da su ya ce kunga akwai shi ne ikhtiyari na sheik nasiru su'idi sannan shi ne ikhtiyari na sheik muhammadu salihu ulmi usaimin kaga ya saba wa mazhabarsa ta ta hanabila ko kuwa saboda wannan fahimta ce ta hanabila amma su hanbalawa ne amma a nan wannan suka saba ma mazhabarsu wacce suke kanta ta hanbaliya ko sai yake cewa sannan wa qaulul lishafi'iyya kuma ita ce fahimta ta wa ta wannan maganan hanabila ya zo cikin al-insaf da kuma kashful qana sannan maganar shafi'iya ya zo cikin hashiyar jamal ala sharh manhaj da kuma hashiyatu wato kalyubi wa umaira to waktiyar sheik abdulaziz bin ba kuma shine ikhtiyari na sheik abdulaziz bin ba kaga sheik abdulaziz bin ba sheik usaimin ɗalibi ne gare shi amma nan wajen ya ɗauki wata fahimta shi ma usaimin ɗin ya ɗauki wata mai sheik muhammad hassan na taɓa ganin yana ba da labari ya ce wata rana amina zaman da ake na kwana uku ɗin nan ya ce ɗalibai sun zo daga sassan duniya an cika ga sheik bin ba ga al'allamatul usaimin ga al'allamatul albani ya ce idan matsala ta zo in tana da alaƙa da aƙidar bin ba sai an safa tawar in matsala ta zo in tana da alaƙa da fiƙe da usulun fiƙe ya miƙa ta yake usaimin ya ansa idan matsala ta zo in tana da alaka da hadisi sai ce wannan kuma matsalan ta samalin albani ce lo eh adalai na ilimi shi yasa akwai wani babban malami a zuhair dakka ne da muka kai masu ziyara a gida akwai ce ɗaya daga cikin shawarwarin da ya ba mu yake ko saɓani yanzu ake yi akan matsala ya ce ku yi ƙoƙari ku dinga komawa zuwa ga maganganun malaman nan guda uku al'allamatu usaimin da bimba da albani so da galibi za ka ga idan mutum yana karatu ya tumbata a karatu kuma ya kubuta daga son zuciya sai kaga maganganunsa akwai allah da adalci a ciki an gane in ka gani cika yawan tada ƙura a kan abin da bai kamata a tada ƙura ba to sai kaga akwai matsala inda shekaran jiya na karatu wani kilif da aka turo na malam awal mai shago ya rantsi da Allah ya ci ya rantsi da Allah kaso ɗari na ‘yan ɗariƙa casa'in da wani abu a cikinsu ba kafin neman <laughs> ya ce wala ba kafin ne. neman kaga sabanin wa'azin wa da yake wallahi idan akwai masu aƙidar kafircin ba su cika su bakwai ko kaza ko kaza a ciki ba yake amma mafi yawancin su jan sa akai aka rinta su a haka kuma suke tafiya yake amma in ka ɗauko karatuttukan mu na baya yake wani abin ba za ka yi sauraron shi saboda karatun yana ƙara tafiya binciken yana ƙara tafiya ana fahimta cewa eh an ki wasu fasoyi a baya ba haka ya kamata a sake su ba ana lura to wannan shi ne da haka lokacin sallaye ana maganin waje zai shiga yi sallah al'allamatul bin ba su gabatar da malam albani cewa shiga ija yi musu sallah ya ce to zan shiga zan muku sallah amma da shari'i zan muku sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallah to al'adillatu dalilan su kuma waɗanda suka ce bai inganta ba hadisa abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce man sama ramadana wanda ya azumin watan ramadana sun thumma atba'ahu sittan min shawwalin sannan ya biyo da shida daga watan shawwal kana ka siyamid jihar to ya yayi azumin shekara ɗaya ko da zu da na je zan yi program ali ce wannan matsalar an magana a kanta na ce babban bala'in da ake fama da shi a kadunan nan tamu babban bala'i da masifa da ake fama da shi a garin nan na ce ai muna zuwa wasu jihohi kuma wasu wuraren ma ina da majalisi na karatu iman da wani dalili da ya za ka ga duk wata sai na je na karatun lada na ce babu garin da mutane ba su shirya yin karatu ba sai na nan garin in ka ga ka bude karatu mutane na za ka cika to zagin gwamnati kake ba ilimi kake tattaurawa shi yasa sai ya to da yawa in ba gwamnati da shi wannan da yake tun da ya dawo nan kasar wannan littafi ya sauke in ba dan yana zagin gwamnati ba mutane ma za su dinga taruwa wajen ne shi yasa da mutum ya ja layi ɗaya biyu dole isa ki karatun ya koma ya ɗauko labarin ƙasa ya baku dan ba karatun da zai wallahi mutum ya zo ya ja karatu sar a tafi da gaske karatun da a babu dama da iya inda yi wani nazari in aka wuce nan to akwai matsala da aka dole yi dinga bin karatun a hankali in ya ja layi ɗaya a tsaha a yi ɗumi ta bakin sakwata in an yi ɗumi to daga nan sai a ci gaba na ce wannan shi ne mutum ya zo muku da wani dokumen na iska da zai ba ku labari ce a yan wani taro a taron an ci kaji na miliyan kara an sha ruwa na miliyan kara ya taya muku da hankali ya ɗauko takardun iska yana ɗaga gobe ku sai yanzu sai ga an fara jijjira mashina a wajen ana ai wani malamin Allah ya bayyana duk garin nan wallahi ba mai faɗan gaskiya sai shi ba haka ake yi ba haka ake yi ƙarshe ka tashi da bakin ciki da damuwa amma za ka haƙura ka kama Allah ka na ce nan garin ne kowa za ka samu jira yake sai dai ka bi shi ungo su ka same karatun shi amma wai mutum yana karatu ka zo saɓanin wasu guraren in ka bar jihar kaduna za ka ga in ka sa karatu a irin nan mutanen da za su taso daga unguwanni mabambanta su zo karatu sai ka sha mamaki amma nan layi ɗin biyu uku kana karatu wala ba za su zo ba in can layi sai dai kai ka bi su ka je ka samu su nasu karatu kuma da haka ne yin maganan addini ta taso kowa ya ce siyasa baki ya ce ai islamiyyar nan su ma sun taɓa yi to wajen gujjilala an na zahirar hadisi sun ce abinda hadisi ke nunawa a bayyane a liktisar su bi shawwali ne keɓance watan shawwal wa illa in ko ba haka ba in aka ce ba yana nuna keɓanto watan shawwal ba ne lam yakul litaqyir fi shawalin fa'ida ai a taƙaice wato watan shawwal ɗin ai ba shi da wani fa'ida tun tunda hadisi ya ce man sama ramadana ko ma thumma a min sittan min shawwal to tunda an riga an keɓance shawwal ɗin. inda a ce a keɓanta shawwal ɗin ba shi da wata fa'ida to ai ba amfani ma ambato ta shawwal ɗin na biyu suka ce annahu sunnatu shi azumin nan sunna ne fata mahalluha mahallinta kuma ya kubuce ai ba wajibi bane fala tuƙuda. ba za a biya ba kama la yuqda siyam mai arafa Kama yadda ranar arafa idan ya wuce ai ba a biya ku. wa ashura haka nan ranar ashura idan fata idan suka kubuce wannan ya zo cikin Habibu sunan da kuma kashful qana sai ce wa yunaqashu min wajhayn kaga tunda yace wa kashu yana nuna maka cewa matsalan nan da suka faɗa babu dalili a kanta. alwajhul awwal yace fuska ta farko anna hadha alqawla wannan maganar da suka faɗa laysa ala itlaqi ba magana bace wacce take sake ba kaidi Balil aslu asali shine anna sunnata idza fatat ita ma sunna idan ta kubuce fa innaha tuqda to ana iya ramawa illa idza kanat muqayyadatan sai in sunnat ta kasance an kayyade ta bi sababi saboda wani sababi wa zawalin da kuma gushewar wani abu ka tahiyatul masjidi eh wazala wa illa idza kanat muqayyadatan bi sababi sai an kayyade ta da wani sababi wazala sannan sababin ya gushe ka tahiyatul masjid kaman tahiyatul masjid ita ai sababan ta shiga masallaci in akwai shiga masallaci akwai ta in babu bata wa du'a'u dukhulihi da kuma du'a addu'a shiga mai masallaci din idan akwai shigowa masallaci akwai addu'a in ba shigowa masallaci ba mai aw kana al-qada ko idan ya zaman turama wadda za a yi yughayyiru al-ibadati yana canza ibada wa yukhillu bi hay'atiha sannan zai lalata siffar ibada karamli wato karamli kaman jifa fit tawafi a cikin ainihin wato tawafi ramli a zagaye ko sassarfa a cikin tawafi fa'ida na nasiyahu idan mutum ya manta shi fil ashwaɗi salasatil ula a zagayen ukun farko lam yaqdihi abin da ya rage ba zai biya ba fi ma baki ya minil ashwatsi a cikin abin da ya rage na zagaye li saboda zai lalata bi ibada da ita sifar wannan ibada mun san cewa idan mutum ya je zai yi tawafi ana yi so bakwai ko akwai wanda ake yi da me da sassarfa sannan a dawo a ci gaba da yin da yin tafiya ko to shine aka ce a wannan idan ka manta a zagayen ukun farko da ya kamata ka yi da sassarfa ba ka yi ba sai daga baya ka tana sai in ka ce za ka rama to a irin wannan yanayi rama wanda zai janyo ibadar za ta lalace don za ka yi ɗawafin ya wuce bakwai ko kuwa kuma bakwai ake buƙatar ka sai ya ce alwajen fuskani fuska ta biyu an na hunaka farkan akwai bambanci bayan siyami yau mai arafa tsakanin azumin arafa wa ashura da ashura wa bayna siyam sittin min shawwal tsakanin azumin shida na watan shawwal li'anna yawma arafa wa ashura lahumma fadilatun domin ai azumin mai ashura da azumin arfa suna da falala wa maziyya sannan suna da bambanci ta ta'allaq bi zamanihima wacce take da ratayuwa da zamaninsu bi khilali bi khilafi shawwal sabanin shawwal fa inna shahra shawwal domin watan shawar laita lahu maziyatun min haythu zaman ba shi da wani bambanci ta hanyar zamani ko kuwa abinda ma ya sa ya samu daraja mujawara makotakarsa da ramadana ne ko kuwa amma shi watan ko kaji an faɗi wata falala da yake da shi babu saɓanin wunin me arfa ai a cikin wuni na duniya shi wunin arfa shi ne wunin da ya fi kowane wuni kamar yadda a cikin darere na duniya daren da kadar shi shine daren da ya fi kowane wuni sai yake cewa bal a huwa ka fiye shuhuri ka yata shuhuri kamar rago watanni ne ko ka taba jin wasu hadisi akan falalan da watan shawala yake da shi kamar yadda ramadana yazo yake da hadisi wanda suke nuna akan falalan ramadana babu sai yace ka saboda wannan la yaqdi la sau mu yawm arafa shi yasa ba a rama arin arafa wa ashura da ashura idan fata idan suka kuce li fawati zamanin fadila saboda cewar zamanin wannan mai falala allabi huwa maqsud wannan shine manufa li zatihi ga zatin sa bi khilafi sittin min shawwal sabanin shida a cikin watan mai shawwal wannan kun ji dalilan ya naka shafo to sai alqaul salisu magana ta uku akwai wanda suka ce husulul fadilatin mutlaqa sawa'un kana la am amla. kai idan kai akwai falala kana da uzuri ko baka da uzuri in dai ibada ta nafila ce irin wannan baka samu kai ba to duk lokacin da kaga dama ka zo kai daga baya haka kawai in kaga dama <laughs> wala to kun ga wannan magana ake ta ilimi ba magana ba kuma cewa ikhtalafa al-fuqaha ba wai yan iska bane zauna gari banza take wannan magana malamai ne na fikihu suke tattauna wannan matsala to da haka in ka ga dama in ka ɗauki wannan fahimtar da gangan ma sai ka zauna ka ƙi zaman ka sai an gama sai a watan gaba sai ka fara azumi wani azumi kace ka fi su fi shawala <laughs> ba shi kenan ba wa huwa mazhabu shafi'iyya kuma mazhaba ce ta me wa qaulin lil malikiyya sannan magana ce daga cikin wasu malamai na malikiya an gane wannan ya zo cikin bamahibul jalil da kuma jawahirul iklil wal hanabila wa huwa zahiru kalam ibn rajab shine zahirin magana ibn rajab daliluhum kuma dalilin su shine hadisi sauban radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa wasallam qala annabi ya ce man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr kaga ba a ce bayan shawwal ba ba'da me ba da fitiri da haka daga nan har ramadana ya dawo duk ba da fitiri kuwa kana ka tamami sana ya kasance kamar ta kamme man ja abil hasanatu falahu ashru amsalha wanda yazo da aiki kwaya ɗaya mai kyau yana da goma misalin ta hadisi takaridin su ya gabata wajhu dilala abinda hadisi ke nuna fi hadha hadisi min wajhaini ta guda biyu al alawwal awwal na farko anna fadilata kaunil hasana bi ashri amsalha hasil suka ce kasancewan falalar wato goma kyakkyawa misalin ta, ya tabbata fi shawalin wa a cikin shawal da waninsa ai ba a ce idan kai aiki kwaya ɗaya ba za a baka lada goma kaɗai yana da alaƙa da watan shawwal ya kunshi kowane wata ko bai kunsa ba suka ce shikenan da haka yadda in kai tunda Alhassan wasu bi ashira amsaliha a cikin wannan watan ko wani watan ma idan kai yayi wa inna ma da an keban an kebance ne fi shawwalin a cikin watan shawwal li suhulati sawm fihi saboda azumin yana da sauki a ciki ko kuwa li itiyadihi fi ramadan saboda mutane sun saba da azumin cikin watan ramadana wa takhfifan da kuma sauƙaƙawa wa taysiran da sauƙaƙewa alal mukallaf akan wanda aka kallafa ma dama ka saba da azumi cikin watan ramadan ba jikinka bai riga ya gama narkewa ba shi yasa aka ce summa atba'ahu sittan min min shawwal amma ba yana nuna cewa idan kai a watan da ba shawwal ba azumin bai ma saboda shi annabi ya faɗi cewa ba adal fitr ba adal fitr kuma tunda aka faɗa daga shawwal har wani wata na azumi ya zo duk ya kunshi bayan ne ba adal fitr alwajhu thani fuska ta biyu anna siyam sittin min shawwal yin azumin shida na watan shawwal innama ulhika bi fadilatir ramadan ramadan an riskar da shi da falalar ramadan ne likaunihi saboda kasance watan wato harimahu yana da alaƙa ta alfarma da watan ramadan la likaunil hasanati bi ashri amsalha ba wai kasancewar wato kowane kwaya ɗaya ba la likaunil hasanati bi ashiri amsalha ba wai kasancewar kowane kwaya ɗaya ba yana da goma misali shi wani ƙish sai ce ta waɗanda suka kawo wannan magana za mu tattauna dalilin su kaga tun da ya ce wani ƙish akwai hujja akan magana da an na hada mukhalifun da zahirin hadisi wannan maganar da kuka faɗa ya saba wa zahirin hadisi wal asali fi ma ayyana shari'u duk abin da Allah mai shari'a ya ayyana shi min zamanin au makanin zamani ko waje an ya kuna mu'tabaran ya kasance shine abin da ake lura da shi wa illa in ba haka ba lam kulle li ta'yin fa'ida sai zaman to ai ayyana wanda aka yi ba wata fa'ida ma a ciki at-tarjih zai tarjihi al-qawl ar-rajih wallahu a'lam maganar da tafarin ya yace Allah shine mafi sani shine al-qawl al-awwal wata magana take nan tafarin jaye eh wata magana ce mafi rinjaye maganar da take nuna cewa idan azumi amma ga shi ne sai ce wata adillatihi fi muqabil munaqashat adillatil alqawlain alakhirin saboda ƙarfin dalilin a muqabilin tattaunawa da aka yi arkan raguwar dalilan da suka zo guda nawa guda biyu kenan tunda yayi tarjihi jaza idan ana binka idan baka samu kai ba saboda wani me uzumi a wannan za ka iya yi a wani kuma dalilinsu shi ne aikin annabi sallallahu alaihi wasallam in bai yi sallah da daddare ba zai yi dawa da rana bai yi ita kafi ba cikin watan ramadan ya yi a watan mai watan shawwal ina fatar an fahimta da sai masafin matsala ta gaba almabahasu sadis hukumu siya mai sittin min shawar. mai hukuncin yanke azumin sittin shawwal kafara alkalamu fi hadhihi al-mas'ala zanci akan wannan matsalar mabniyun abin ginawa ne ala hukmi qat'i sawmi at-tatawwu'i akan hukuncin yanki azumi na nafila ba'da shuru'i fihi bayan ka shiga ta fara wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u sun yi sabani sun kara wa juna ilimi wannan shine abinda malamai ke fassara ikhtalafa al-ulama da dukkan da aka ci dauko matsala wani yace wani yace sai ka samu akwai ilimi a cikin ta rahimahumullahu fi hadhihi al-mas'ala ala arba'ati aqwalin akan maganganu nawa hudu al-qawl al-awwal magana ta farko al-jawaz akwai wanda suka ce ya halatta idan ka fara azumin ka bari lakin suka ce yukrahu li ghairi gardin sahih amma yin haka makaruhi ne idan ba da wata manufa fa ingantacciya wa huwa mazhabu shafi'iyya wal hanabila kuma wannan ita ce mazhaba ta shafi'iyya da mazhaba ta alimam Ahmad a wajen su ya halatta ka fara ba abu na nafila ka yanke amma yin haka makaruni ne in ba da wata manufa mai kyau ba wannan ya zo a cikin al da kuma nihayatul muhtar daliluhum alal jawazi dalilin su akan halatti hadisu aisha radiyallahu anha qalat take cewa دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم النبي يشبو وجينا وترانا فقال سيتي هل عندكم من شيء أودنك أقوي وانا فقلنا مكتي لا باب فقال سي النبي يتي إني إذا صائم طول الليل أولنا اللوكة زنت قبل ينأذن ثم أتانا يوما آخر صنن يزومنا ونوني ندبا فقلنا مكتي يا رسول الله أهدي لنا حيث أنكا ومن كوتد دبينه wanda aka takuɗa shi da mai da cikui faƙala sai ya ce arini ku nuna min shi falaƙad asbahatu sa'iman dana waye gari ina azumi fa aka da sai annabi ya ta sai ya fasa azumi wa waje dilala suka ce abinda hadisi ke nunawa annal hadisi ya yadullu hadisin nan yana nuni ala jawazi qat'i sawmin nafli ya halatta in ka fara azumin nafila ka yanke shi ba da shiru fihi bayan ka fara wa annal itmama a ce sai ka cika azumin la yajibu bai zama wajibi ba wani zumul qada'i lizinta cewa dole ne sai an biya murattabul ala wujubil itmam wato yana jirantuwa ne akan wajibcin cikawa walam yuzkar fil hadisi ba ambata ba kuma a cikin hadisi wujubul qada'i abin da ke nuna idan ka ajiye azumin nafala an ka fara sai ka raba ko ambata a ciki fadalla sai ya nuni ala adami wujubi akan cewa azumin nafala ba dole bane idan ka fara ko kuwa bari ya ya waye an yi azahar kawai sai ka ga an kawo ta dafa duka tagin nama sai ka to azamin nan fa ka fasa fa a kawo dafa dukan nan ka dinge ta wannan ya zo cikin fatukul qadir da kuma sharhul umda a kitabu siyab wa yunaqashu kaga tun da yace za a tattauna to alama ne cewa dalilin da suka ka akwai matsala bi annal murada bi qawlihi akwai wayanda suka ce abinda annabi yake nufi falaqad asbata sa'iman nawaye gari ina azumi wai as-sawmul lugawi azumi ne na luga wa huwa mujarrad al-imsaki shine ai nawaye gari na kama baki na tunda ai mun ce al-sawmu fil luga shine al-imsaku ko da zai iya yi wani ya kame daga cin abinci ya kame watakila ba tun da safe bai ma magana ba hanyar zai iya ɗauka an gane shi sa a baban tauriya suka ci ya halatta mutum in ya gaya ce ka ci abincin shi sai ka fahimci akwai shi buha abincin ko ka fahimci mutum ne yadda ke da ta'amali da haram to za ka iya ce masa in nisa imun ina azumi to yanzu kalmar inni sa'imun muhtamila ce shi zai iya ɗauka abin da kake nufi kana mi amma kai abin da kake nufi kai ka kame baka cin haram <laughs> ko tun da asamu fil lugha ba akwai al'imsa ku ba to in yi mu ni na kame ba na cin haram da haka shi sai yi yayi kai kenan ba shi kenan ba sai ya ce wa jabu kenan kaga wannan dalilin da suka kawo yace za a ba da amsa bi anna hada khilaf zahirin lafzi ya saba ma zahirin lafazin hadisi wal alfazu shar'iyya lafuzza na shari'a yajibu an tuhmala ala haqa'iqiha ash-shar'iyya dole a dauke ta akan haqiqatta na shari'a an ka koma wajen malaman usulul fiqi akwai haqiqatul lugawiyya akwai haqiqatul shar'iyya sannan akwai haqiqatul urfiyya wayannan to wani lokaci in wani ya ci karo da wani sai a yi takadimin wani amma yanzu idan aka faɗi sallah a ƙwar'ani asali a yare na shari'a mai take nufi eh? a yare na shari'a ba a yare na larasi ba tana nufin wannan sallar da muke da wannan hayar Shi ne a haƙiƙatu shar'iyya to idan lafazin sallah izo ba zai ɗauki wannan ma'ana ba zai ɗauki ma'ana ta larabci to ba za ka ɗauke shi daga ma'anarsa ta shari'a ba ka kai shi waccan ma'ana ta loga sai da ƙarina mai ƙarfi kuma za mu kawo misali za ku gani sai yake cewa wal haqiqatu shari'a lis haƙiƙa ta shari'a ga azumi huwa al-imsaku da lillahi ta'ala shine mutum ya kame bakinsa dan bauta ma Allah na biyu wayanda suka ce hadisu abi juhaifa radiyallahu anhu qala yake cewa aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina salman wa abi darda annabi ya kulla abokantaka da ije garin madina tsakanin salman al-farisi da abu darda kun san wannan abin ya faru wallahi in ba dan kana karanta a bukhari da muslim da qur'ani ba in an ce maka wannan abin wani mutum ya zo ya karantar a duniya ya mu wasu mutane tarbiyya an samu haka zaka ce a ba zai yi ba kuma yayi fazara salmanu abu darda sai salmanu ya kai ziyara ga abu darda fara'a umma darda in mutabazzila sai ya ga umma darda ko kwalliya ba ta yi ƙaza-ƙaza a ƙala laha sai ce mata ma sha'anuki ya kai na ganki haka ƙala sai ta ce akoka abu darda laisa lahu hajjatin fi duniya ai dan uwanka abu darda bai da buƙatar duniya matar sama bai da lokacinta saboda ka da an yi sallar isha ɗan tashin hankali zai fara sallah sai wa ba yana nufin ba sahabin ɗan tashin hankali ba ne a akwai wasu wanda za ka ga wannan kuma zafin shi ne ɗabi'arsu amma shi tun da annabi ya mai gyara ya gyara ba shi kenan ba saboda kawai wata rana wani je da magana ta ce ani ma gashi na zagi sahabi na ci kasan haka ake an gane to an yi sallar isha'i zai fara sallah sai asuba gari ya waye kuma kullum ya tashi da azumi ina ce da lokacin mace ya ɗauko 'yan mutane shi yasa ya zama to ita kuma ta daina wanka ta daina komai haka take zama da yazo ya ganta haka yace aka yi tace ai dan uwanka duniya ma ni ma matarsa ma ba mata ni yake ba fa jaa abu darda sai abu darda yazo fasana alahu ta'aman sai sa aka yi abinci saboda Salman al-Farisi qala sai ce masa kul shi wannan abinci fa inni sayamun ni ina azumi faƙala sai salman alfarisi ya ce ma ana bi akilin hatta ta akula ba zan ci abincin ba sai ka karya azumin ka mace abincin ba kala ya sa shi ya karya azamin suka ci abincin ma kana lailu lokacin da dare zahaba abu darda ya ƙumu abu darda kawai sai ya tafi zai fara sallah ƙala sai salman alfarisi ya janyo shi ya ce masa nan kwanta kai bacci sun ma zahaba ya ƙumu can zuwa an jima ya ƙara minkewa fa ƙala sai salman al-farisi ya ƙara janyo shi ya ce nan kwanta falamma kana min akhir lokacin da ƙarshen dare yi, ƙala sai salman al-farisi yace qum al-ana to miƙe yanzu fa sallaya sai suka yi salla kaga wannan yake nuna maka addinin musulunci addini ne na fitara yasa in ka je ka rungumo harkar addini da zafi na nan da Allah sai ka lalace yasa annabi ya ce walan yashadda ad-din ahadun illa galabahu sai samu nan da kake gani ba ruwanmu mu ba 'yan zafi ba mu ba 'yan zafin addini ba ne iya abin da muka karanta muke iya yin aiki da shi shi ma ɗan ai ba da ne ba sai dai Allah ya ji kanmu ba Allah ya mana rahama akwai mutanen da suka yi ta mu da munafunci da lalacewa amma abin mamaki na rantse da Allah su je su yi wa'azi akan aƙidin shi a tsoro suke ji akwai unguwar da na rantsi da Allah ba sa iya shiga saboda suna jin tsoron yin shi amma wai kai suna ganin kuma kai ka lalace baka da imani mu kuma sun sani cewa ko a mafarki ba ma jin tsoron su da haka inda ba sa iya shiga mu sai mu je mu wa'azi ko mu tashi lafiya da ba abin da zai faru an gane to ka ba addinin nan a hankali a hankali ka ba abin da za ka iya yi ka yi in ka zo ka ɗibo addini da zafi to in ka tashi lalacewa sai an yi mamaki akwai yarinyar da na sani wani yana zuwa gurinta da ta ɗibo zafi ta ɗibo ɗimi wallahi ko ta ɗi yaje sai dai ta kwaso ne ta tafi karatu layi a ina ka ce ai wannan dunar ba a zo zama ba wallahi ba wasu guraren in ta je hatta bacci za ta da niƙabi take a fuskar wallahi mala yarinyar nan da ta tashi lalacewa daga bani kaina da ganta sai da zuwa wallahi lokacin da na tabbatar da cewa lallai annabi ya magana magana sa gaskiya ne da yake walan ya sha shadda dina ahadu illa galaba to fa qala lahu salman sai salman yace inna li rabbika alayka haqqan ubangiji subhanahu wata'ala yana da haƙƙi akan kanka. shi yasa ya halicce ka yace ka bauta masa karka hada shi da kowa wala nafsika alayka haqqan ranka tana da haƙi a kanka shi yasa yace wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wali ahlika alayka haqqan idan ka je ka dauko ɗan mutane wata fa zaka ga ba wai maganan ka rabota da danginta ba ko a'a wata zaka ga wata ƙasa wani zai baro da irin mutane ya kawo ta inda bata san kowa ba duk duniya ba ta da alaka da kowa sai shi kuma ka zo ka ajiye yar mutane amma ba ka da ba ka da lokacinta an gane ke sa muke rikici da wasu mutane na faɗa musu duk garin nan ba ni da wata majalisa da nake zuwa da munfi da wai in ka zo can da ka same ni a'a in ina nan in ina gida wani lokaci ma matan fita suke su bar ni nake tsare gidan ni ne sarkin gidan ko kuwa yawa fa'a da haka ka bayar da kullazi haƙƙin haƙƙahu duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa fa'atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye sai abu da daɗin da gudu ya ta wajen annabi fa zakara lahu zalika sai ya ambatan masa yace wanda ka kulla abokantaka tsakanin ni da shi gafa matsalar da ta faru fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce sadaka salmanu wallahi abinda salmanu ya faɗa maka yayi gaskiya wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi kitab as-sawm babu man aqsama ala akhihi li yuftara fi at-tatawwu babin da ke magana wanda ya ainihin wato rantsuwa akan dan uwansa dan ya ci abinci azumin nafila wa wajhu ad-dilala fuskar abinda hadisi yake nuna wa annal hadisi yadullu ala jawazi qat'i sawmi at-tatawwu hadisi yana nuna halaccin yanke azumi na nafila li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam domin annabi أقر سلمان على تفسير أبي أبي الدرداء يا تبتد سلمان أكن ساوا sai da ya ci abinci kuma dama sunna a wajen mu ko dai kauliya ko fi'iliya ko taqririya kaga tunda aka yi ba gaban annabi bai zo aka ba da labari annabi ya tabbatar da shi ya riga ya zama sunna walam ya amurhu kuma annabi bai umarci abu darra ba bil qada'i cewa wannan azamin da ya fara ya ci abinci to su ya rama na uku hadisi juwairiya bint al-harith radiyallahu anha annan an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qalat anna ah, an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha yawm al-jum'a annabi ya shigo wajen ta ranar juma'a wa hiya sa'imatun al-hali tana azumi fa qala sai yace mata asumti amsi yau juma'a da kike azumi kin yi azumi jiya alhamis qala sai ta ce la a'a qala sai annabi yace mata turidina an sumi gadan to kina so za ki azumi gobe asabar kala sai ta ce la a kala sai annabi ya ce mata fa'abti idan dai ba za ki azumi gobe asabar ba kuma ba ki azumi ji alhamis ba to ki ci abinci kada ki azumi juma'a ita kaɗai wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi kitab as-sawm bab babu sawm yawm al juma'a. wa waje ad-dilala abinda hadisi ke nunawa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama amara juwayriya annabi ya umarci juwariya an taqta a sawman nafli ta yanke azumin nafila da shiru fihi bayan ta fara a ciki wa dalla sai wannan inuni alal jawazi akan cewa halal ne idan ka fara azumin nafila ka yi ka yanke sai ya ce wa nuqish za mu tattauna kenan wa'annan dalilan da aka kawo akwai hujjoji a kansu bi haditha cewa lallai hadisi inna ma dullu ala jawazin fitri yana nuni akan halaccin mai cin abinci fitta tsawo a cikin azumi na nafila idan kana sau idan azumi ya kasance makaruhan makaruhi ne ka ifrad yawmul juma'a kaman kadai ta ranar juma'a ita kadai wa nahawi da makamancin sa ko to wayanda suka kawo wannan sai yace wa ijabu za a bada amsa ta bi anna sawmul makruh bi anna sawmul makruha azmi na makruhi ka gairihi ai kaman wanansa yake ba da shuru'i fihi bayan an riga an fara yi li'anna al-karahata ta'udu ila wasfihi la aslihi ai karahancin tana komawa ne zuwa ga sifar azumin ba ga asalin azumin ba me sifar sa kebance rana ɗaya da azumi ba wai asalin azumin ba fa asalin somi mashru'un asalin azumi dama an shar'anta a azumin nafila lakin na wasfahu sai dai sifar azumin shine makaruhu kebanci juma'a ita kaɗai da azumi shine makaruhi hadisu jabir ah, bin abdullahi radiyallahu anhu ma annan sallallahu alaihi sallam kharaja ya fita amal fathi shekarar buɗe ila makata zuwa makafi fi ramadan a cikin ramadan fasama annabi ya azumi hatta balaga qura'ul ghaib har sai da ya kai wani waje ana ce masa qura'ul eh qura al-ghamim nasu sai mutane suka yi azumi ma da'a sannan annabi ya kira bi qalahin min ma'in yace a kawo masa ƙwarya ta ruwa farafahu ya ɗaga ƙwaryar ruwan hatta nazara nasu ilayhi sai da ya zamanto mutane kowa yana kallon annabi shari shariba sannan ya sha faqila lahu ba'da zalika sai aka ce masa bayan wannan inna badan nasi qad sama ai sashen wasu mutane sun ci gaba da yin azumi bayan ka karya naka faƙalar sai annabi ya ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu wayannan masu sabo ne wayannan masu sabo ne wa fi lafzin a wani lafazi Fakila lahu sai aka ce innan nasa qad shaqqa alaihim as mutane fa azumi yayi wahala saboda a cikin tafiya ne zai je makka kuma ya faɗa a wani maganin ya ce laysa min al-birri as-siyam fi safar bai daga cikin da'a ga Allah yin azumi a cikin tafiya sai malamai suka ce tafiya iri biyu ce akwai matafiyin da yana yin tafiya amma a cikin tafiyar ba wahala kaga yanzu wanda ya taso daga sakkwato zai hau jirgi ya ji ya yi godin fasa ya komai idan ya ɗane jirgi aminci arba'in da wani abu zai ɓalla abuja akwai wahala a ciki babu amma wanda zai bugu hanyar nan ya bi nan ya biyo ta kaduna ya bi ta zamfar zai tafi sakkwato ko zai tafi kiri kai kasan zai sha tafiya kuwa ko wanda ya fito daga Legas zai yi ina adamawa a mota to in za ka yi tafiya za ka sha bakar wahala a hanya to bai daga cikin da'a ga Allah kai azumi ka aji amma wanda yake jahili ne yake karatu wani za ka ga kamar zai mutu amma sai ya azumi saboda yana ganin ya ajiye to shi ne saɓan Allah shi yasa Allah ya raba mu da rashin karatu duk inda ka ga mutum yana shan wahala a rayuwa ko addini to ya ƙi karatu a kware kuwa a na saboda rashin karatu a gidajen da suke zaune duk sanda suka yi jima'i da su sai an gane don sai ka ga ya ɗauko bokitin ruwa sannan sai ka gan shi da safiya a buta saboda ba saboda a yi tiƙadinsa in fai wankan janaba ba a buta ba to wankan bai ba saboda haka da an gan shi da bokiti kinkin kinkin an ganshi da safiyar buta, an san kawai idan waka atil waƙa to da haka aka ce wa annabi innan nasa qad shaqqa alaihim azumi yana masu wahala wa yanna ma mutane na kallon fi ma fa'alta kai mai kai fada'a bi qadhin annabi ya ce a kawo masa ƙwarya min ma'in ba a da la'asari bayan la'asar asr ba shariba sai ya sha wannan hadisin al muslim ya kawo shi A jawaz as da was-safar wal musafir sai suka ce wajhu dilala abinda hadisi ke nunawa annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi da kansa aftara ai ya ci abinci da shuru'i bayan ya fara fi sawmi fi safari a cikin azumi a halin tafiya alladhi lam yakun wajiban alaihi dama idan zaka yi mai tafiya azumi ba wajibi bane akan ka fadalla zalika sai wannan inuni ala ibahatul fitr akan halaccin cin abinci fil nafli a cikin azumi na nafila ba'da shuru'i fihi bayan kafara li'anna an-nafla laysa biwajibin domin dama ai nafila ba wajibi bane bal at kai abinda yake tatawwu'i aula shine ibu tantanta ba wannan maganan yazo cikin fatahul qadim sannan na biyar حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya shiga wajenta fada'a bi sharabin sai sa aka kawo masa abin sha fashari ba sai sha sun mana walaha sannan sai imika masa fashari ba ita ma sai ta sha saboda idan annabi ya sha abu ya miƙa maka ka ɗora bakinka inda ya sha ka sha ana samun tabarru saboda ta tayamman bihi wani wata tabarruka bismi ka nemi albarka da annabi muhammad an gani ke sa a majalisi da abdullahi dan abbas da shi a dama ta kuma dattijai wanda suka fi shi shekaru an kawo abin sha annabi ya sha ta ɓangaren haƙƙi a hannun dama shi ya kamata a fara ba ta ɓangaren shekaru kuma ga waɗanda ya kamata a fara ba sai aka kalle shi aka ce to ya za a yi sai ce to wallahi inda haƙƙin shi ne kan shi ya kamata a fara ba ko kuwa yawa ya ɗora bakinsa inda babban mai gida sallallahu alaihi wasallama ya ɗora kai kaji mutumin da na sa'i wallahi na faɗa muku na rantsi da Allah rashin sanin kimar annabi ne yasa idan an ce annabi ya ce a kara ma annabi wani mutum wallahi rashin sanin kimar annabi mutumin da yawunsa ake neman tabarruki da shi duk wani mutum a duniya duk kimarsa da darajarsa ka je ka ɗibi yayin shi ba ka sha dijis ba dijis in yana da cuta ba sai ka ɗauka ba su mama lokacin da aka kamo shi aka ɗaure a masallaci yana ɗaure a ginshiki ya ce ya je italy ya je ina ya yawo ya ce amma tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ake girmama ba irin yadda bai ke girmama annabi muhammad ya ce mutumin da in yi alwala kamar za su yi kisan kai saboda ruwan alwalai shi sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala ba saboda girmama annabi amma mu yanzu wani kawai sai zai ɗiba karan mahaukaciya maganar annaba ya ce duk a tattara ta a tura ta bola shi ke da ko mutane ba su jin wani abu a jikinsu eh? duk ɗafa in ya fito daga gidan annaba na ran lalata Allah darajarsa ba daidai take da ɗan kuwa a duniya ba shi sa ɗan da ya fito daga gidan annaba idan za a yi alfahari da uba idan ya miƙe in ubana na wajen ubanka na gurin ba sai su miƙe ba don kai ka san ubanka bai kai shi wallahi ba ka ba ne? matar da ta fito daga gidan annabi idan za a alfahari da miji in ta miƙi idan uwa ta na wajen uwaka na wajen bawa da ta isa ta miƙi ba ka bane abin hawa in annabi ya hau isauka daga kansa to kimar ta ba daidai take da kowane abin hawa ba a duniya saboda ya shiga jikin annabi ya fita to ta yaya maganar annabi za ta zama kimar ta da maganar da ba ta annabi ba har a ce annabi ya ce wani ya ɗauko wani mutum yana karawa annabi so ko mutane wani sai a faɗi wannan sai ce wai Allahu akbar ai wai menene ala saka da ne ko kaga an ce wai ala ba da lada ko kaga an ce wai wai wai ilimi ne shi jahili bai yi karatu ba amma yana cewa ilimi tare da haka ilimi aho fa annabi ya kira wani mutum ya ce imin ƙaho ya zuƙo jinin ya zuƙo jinin sai da ya gama ya ce ila jinin yake ya ce ya rasulullah ai jininka ba jini ba ne da za a zabar ƙasa ta sha annabi ya ce kaje ko a wuta ba za ta cika ba eh da haka rashin sanin kimar annabi ne shi sa faqalat ya rasulullahi amma inni kuntu sa'imatan ni ina azumi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce as-sa'imu al-mutatawwi'u mai azumi na mutatsawi amiru shi shine shugaban kansa in sha'a sama in ya ga dama iya azumi in sha'a tsara sai yake wa za mu tattauna mala ali yana nuna lokaci ya yi ko sai yake cewa a bi anna hadisa da ifin layi jubi wannan hadisin da aka kawo bai inganta ba ba za a kafa hujja da shi ba ya kawo gashi nan cikin akamul qur'an liddasa da nasbur raya da kuma fatahul qadir na al-imam shaukani nabi na gaba anna tatawwa azmi na nafila la yajibu ibtida'a ai dama bai wajaba ba tun farko tunda bai wajaba ba dama tun farko fa fala yajibu istimraran ai bai wajaba sai ka ci gaba da shi ba abin da dama tun farko ba wajibi bane in ka fara ka tabbata kai kuma ya zama wajibi sai ka tuka fa kana lahu an da minhu kabla itmami sai zama kana da dama duk sanda kaga dama kafin ka gama sai ka fita ka fara yanzu ka ce an jama ka ce kai me ka fasa wannan ya zo cikin sharhi na umdatul akam daliluhum ala karahati alqati dalilin su akan haramcin yankewa li ghar li ghairi ghardin sahihin ba tare da wata manufa ba mai kyau lima fil qati min tafwit al sun ce saboda ai idan ka fara aikin nafila ka yanki ai ka rasa lada da yawa sai yake khurujan na biyu suka ce akwai fita min al-khilaf daga sabani wa hatiyatan da kuma kiyaye lil ibadati ga ibada wannan ya zo cikin kashful qana yace to wannan matsalar da suka kawo yuna kashu kaga tunda yace wa kashu to magana ce da suka faɗe ta ba dalili bi anna al-karahata hukmun shar'i makaruhi hukunci ne ta shari'a ya hataju ila dalilin yana buƙatar mai dalili kuna ganewa saboda muna da alhukumar takalifi da kuma alhukumar wada'i da alhukumar takalifi da alhukumar wada'i suna zagayawa akan abu guda goma ne wannan yana zagaya kan abu biyar wannan yana zagaya kan abu nawa biyar wannan yana da alaƙa da ibada galibi wannan yana da alaƙa da mu'amala galibi alhukumar takalifi akwai wajibi akwai haram akwai mustahabbi akwai makaruhi akwai almubahu ba haka bane a muqabilin wajibi ake samun mustahabbi a muqabilin haram ake samun makaruhi sannan sai wanda ya koma gefe shine mubah halal wanda sa da barinsa duka wa daya shi yasa kuka ga malaman da suka ce azumin sutti shawwal makaruhi ne saboda jin tsoron ai ilhaƙinsa da ramadana sun faɗe shi a babin saddu zari'a ne ba wai akwai dalili na shari'a da suka gina hukuncin da shi ba ne ana fahimta to shi yasa anan yace bi annal karahata hukumin shar'i idan ka zo ka ce abu makaruhi ne to ya kamata ka sani ba. shi kanshi makaruhi hukunci ne na shari'a ya hataju ila dalili in ka ce abu kaza makaruhi ne to yana buƙatar a samu dalilin da ka dogara da shi a shari'a wajen gina hukuncin wata alil da kuma ainihin wato illa bil khilafi wa ta'lil bil min istifati wato kafa hujja da illa wato hanyar saɓani laysa min istifati allati yu'alliqu shariu biha bai daga cikin sifofin da Allah mai shari'a yake rayata hukunce hukuncin sa fi fil amri nafsihi cikin al'amarin kansa li'anna al-khilafa domin saɓani wasfun hadisu wata sifa ce da take faruwa بعد النبي صلى الله عليه وسلم باين النبي ولأنه لو قيل بذلك da za a ce to saboda saɓani ka fita da saɓani lalazima minhu karahatu kulli fiye a khilaf da ya lizimta duk wata matsala da aka samu saɓani a kanta sai a ce to ka yi saboda ka fita daga wa saɓani ko da abin ko babu dalilin yin sai a ce to yi don ka fita daga wa dan ga saɓani an gane to yanzu mun ci dalili na farko inda suka ce ya halatta idan ka fara azumin nafila ka yi ka yanki to sai alƙawlis sani ita ce magana ta biyu shine tahrim qat'in nafali fa in qata'ahu wajaba alqada suka ce haram ne ka fara azumin nafila ka yanki in ko ka fara ka yanki to sai ka biya <laughs> an gane wannan kaga shine fiqhul muqaran in an faɗi matsala a faɗi dalilan kowa haka ake yanzu mun ji dalilan wanda suka ce ya halatta ko in ka fara ka aji to mu ma nan za mu aji ko ko <laughs> sai idan Allah ya kai mu alhamis da juma'a dawa da asabar kwana uku a jere sannan daga nan sai mu ma mu saki tsorawa sai mu gaya za a yi wannan shine wallahu a'ala wa a'lamu mun faɗa mun ce alhukumul wada'i shi kuma yana zagaya kan abu guda biyar akwai as-sahihu akwai al-fasilu akwai ash-shartu akwai al-mani'u sannan akwai kuma mi eh daya eh akwai at-takhayyu eh wayannan sune al-hukumul wada'i to in ka riga ka san wannan ko a babun fiqh ne da babun usulul fiqh in matsala ta zo maka kawai kallanta za ka yi wani babi take tana da alaƙa da ibada ne ko mu'amala galibi waɗannan biyar ɗin sun fi alaƙa da mu'amala waɗannan biyar ɗin sun fi alaƙa da me da ainihin wato ibada to hatta makaruhi mutum ya zo ya da'awa ce abu kawai makaruhi ne wala yana buƙatar sai an samu dalili na shari'a da ya dogara da shi wajen ginawa wajen gina makaruhi shi yasa zaka ga malaman mu magabata da suka san ƙa'ida ta ilimi wala ba komai suke saurin ce masa haram ba ne saboda kas su shiga cikin faɗin Allah ta'ala wala ta ƙulu lima ta sifu alsinatukum alkadib hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah alkadib zaka ga akwai lokacin da abu yana ɗaukan fuska ta haram yana ɗaukan fuska ta halal kuma fuska haram din ya fi yawa amma wallahi saboda gudun kasti ma Allah ƙarya in an tambaye mutum sai ce shi dai gaskiya na kyamar abu amma ba zai iya cewa haram bane kai su kuma na yanzu ba ma haram bane kawai wani ma min kiyaye in abu ya saba mai ya dan samu ta gaba gaba kawai zai ce ai bid'a ne ma la asala lahu abu bid'a ne ba shi da ma asali a addini Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace da haka insha Allah mutane su hakuri sai mu ji dalili na biyu sannan mu munaqashar dalilan kowanne daga ciki wanda suka ce bai halatta ba ka fara abu na nafila ka yanke daga baya za mu ji dalilin su dama ya ce akwai maganganu guda hudu ko ta sai an kawo su sannan kuma sai mu ji tarjihi akan wannan matsalar an fahimta kuma za ku ga wani lokaci hadisi ɗaya ne ko aya ɗaya kuma ita ce wannan zai zo ya hujja da ita kuma ita ce wannan zai zo ya zo ya hujja mai saboda kowanne da abin da ya ɗauka wajen fahimtar mai wajen fahimtar ainihin wato aya Allah ta'ala ya shirya da mu da haka insha Allah kamar yadda muka faɗa a farko cewa za mu koma karatuttukan mu dinna muke karatu ranar lahadi za mu koma masallacin matasa karatun da muke yi na riyadu salihina ranar litinin za mu koma karatun hukubatun mana ranar talata za mu koma karatun alfitnatu fi hayatul anbiya'i was sahaba ranar laraba za mu koma karatun arba'una hadith sannan alhamis da juma'a da asabar za mu dawo nan kuma kwana uku a jere sai idan mun gama ne kwana uku a jere a littafin a hankali aka za mu dinga bi a hankali to yana ganin insha Allahu littafi na gaba da zai biyu za mu yi zama na goma sau da mutumin nan ya sake zuwa ya ji ya ballo aiki ya ni da za ke faɗa mun aka ce ai karatun mawa ya kai shekara dai. shekara haka aka ce mu Ka san yanzu ɗaliban ne ke jafa shi cikin bala'i sai ana zaune wani kawai sai an zo sai tana aya ko wani wata gaba da ya faɗi wani abu sai ya datso ta sai zai tsora ta a kan intanet sai a yauta sai ya zai ya ce maganan annabi ya auri na Aisha tana da shekara bakwai ya tare da ita tana da shekara tare ya ce wannan maganan ƙarya ce an gane to wannan maganan mu zo mu bashi amsa kuma za mu nuna muku cewa daga gaske mutumin nan ba karatu yake ba a cikin dawwana ta maliku ba wai a'a maganar maliku akwai inda ya faɗa kuma za mu zo mu nuna muku ga mudawwana ga inda maliku ya faɗa da rubutun gashi ya ci ya halatta za a iya auren yarinya a shekara tara za a iya saduwa da ita shi kuma ya ce bayi ya ce ma shi ne naga cikin masu kwamen wai ya ce wai saboda ai lokacin saboda ɗaya daga cikin dalilan shi wai ai lokacin laraba ba sa kiyaye tarihi ba lissafi so da aka ba wanda ya san hakikanin yaushe aka haifi aisha an gane shi ne cikin masu kwamen wani ya tafi kasa ya ce to alaga ta malam in ba a kiyaye tarihi sai aka san annabi yana da shekara arba'in aka aiko shi shi abin da ya kasa fahimta larabawa ba su cika kiyaye duk da abu ya faru ba amma suna kiyaye shekara da wata so da mutane ne dama ɗaya daga cikin hikimar da yasa Allah ya ko annaba a cikin su akwai dalili hudu daga ciki suna da kuwatu zakka kwakwalwa mai karfin bala'i wajen haddasa abu shi yasa za su kiyaye maka hadisa ta faru a shekara kaza a wata kaza amma kwana kaza ga watan kaza ba sa yi amma sun san watan shi yasa duk malaman duniya sun yadda a watan rabi'ul awal aka haifa annabi amma kaga inda suka yi sabani yaushe ne ga watan ko kuwa nan ne kawai suka yi saɓani amma ba wanda ya ce ba a watan rabi'ul awal aka haife shi ba a'a nawa ne ga watan rabi'ul nan ne ake saɓani to ba za ka zo ka ce ai to shi ma annabin yanzu ba amma yin shi aka haife shi ba magana ma an ko shi shekara arba'in ba ma tabbas an gane to ba masani ba ko zai tabbata ba ma tabbas aka zai ce to wannan kaga magana ce Kamar iyayenmu ne a baya mafi yawancin manan za ka ga iyayenmu sun fi kiyaye tarihi da hadisa musamman iyayenmu mata abu ya faru shekara arba'in hamsin za ta iya faɗa ma shekarar da abu ya faru da watan da ya faru za ta ce maka lokacin wane mai hular ko wane mai hular kwano kaza a shekara ta kaza a lokacin da hadisa kaza ta faru a daidai lokacin aka yi abu amma nawa ga watan nawa ba ta kiyaye ba amma ta san watan ta san wa ta san shekara kuma ana yi a nan ƙasar Allah ta'ala ya shi yadda mu saboda haka in mun yi zama na goma za mu zo mu biyo da kuma wannan littafin na dr yusuf kubau kuma mun yi magana da dakta ya ce da allah mu gayyace shi idan za mu fara karatun wannan littafi to insha allah ranar farko za mu sashi a matsayin muhadara shi ne zai bude mana wannan karatu shi ne mataimakin shugaban majalisar malamai ta izala ta jihar kaduna to idan ya zo insha allah daga nan sai mu dora karatu haka za mu ci gaba da yin shi mu ibada muka ɗauke shi wa abu da rabbaka hatta ya ce kan yaqinu saboda haka Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh